ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد lalle waɗanda suka yi imani da Allah cikin wannan al'umma da Yahudawa da Sabiyawa wasu ɓangare ne na mabiya wasu annabawa da Nasara da masu bautar wuta da masu bautar gumaka hakika Allah zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alkiyama sai ya shigar da muminai aljanna ya shigar da wasu wuta hakika Allah mai shaida ne akan dukkan maganganun bayansa da ayyukansu babu abin da yake buya a gare shi kuma zai musu sakayya a kai.